abin da ya haifar da abubuwa abubuwa suka taɓarɓare kamar da kaga in a yadda muka san rayuwa take da bako in ya zo gari sai ya kai kan shurin mai anguwa mai anguwa zai san da zuwan shi in ya kama ya sanar shi da hakimin shi mai anguwan nan zai gaya ma hakimi hakimi in ya kama shi ma zai sanar da mai gari wato sarki kenan kaga sun san da zuwan wannan bako to amma yanzu abubuwa ya canja ba irin da ba in an dawo musu da martabansu irin da ina abubuwa za su zama cikin tsari kaga da ai hukumar gidan yari da shari'a duk suna karkashin masarauta ne kuma shi yasa suke da karfi a wannan lokacin kuma kowa yana shakkan su amma ba kamar irin yanzu ba mutane suna ganin duk abin da suka yi ba abin da za a iya masu akwai dai bukatar a jawo masarauta a cikin tsari a ba ta mahimmancinta don za ta taimaka ma gwamnati ainu kuma gwamnati za ta samu sauki kan haka cikin yardan Allah. To kamar mai masarautar zazzau za ta ce dangane da aron gamar da ta faru tsakanin 'yan shi'a da sojoji a watannin da suka gabata kuma waɗanne matakai masarautar ke ɗauka domin ganin ba a samu aukuwar irin wannan lamari ba. To eh, kamar shi abin da ya faru tsakanin Eh, sojoji da 'yan shi'a kaga wannan abu ne wanda yake na rashin fahimta amma kamar masarauta ita ba ta ba ta da wani magana a kai tun da gwamna ya riga ya kafa kwamiti su suke duba akan wannan lamarin sai dai kawai shi masarauta ita tana iya kokarinta akan a zauna lafiya wanda kuma ta ba kowa hakinsa musamman shi mai mataba sarkin zazzau la kara mashi lafiya mutum ne mai son zaman lafiya ba ya son tashin hankali ya sa yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ga su tsakanin mutane da 'yan shi'a ba a samu faɗa haka ba sai dai da sojoji da suka takale su amma sun takale mutane amma mutane suna ta haƙuri saboda irin tarbiyya na shi mai martaba shi mutum ne mai haƙuri a can baya a birnin zaria an samu wani yaro da wasu suka kwakulewa idanu ya kuka kalli wannan abin alhini da ya faru da wannan yaro magana ne na inganta tsaro kuma wanda hakki ne na hukuma na gwamnati ladai dai kawai masarauta tana ya kokarinta akan eh, iya iyaye su lura da 'ya'yansu don in aka sa kula daidai gwargwado to za a samu sauki akan haka wannan kuma wani bala'i ne mutane sun riga sun zurfafa a kan san arziki kuma shi arzikin na akwai inda ake neman shi sai an yi haƙuri mutane sun bar allah allah ya sawaka wannan yaro da abin tausayi allah shi kyauta masarauta ita nata dai kawai dai ana nuna mutane su kula da iyalinsu kuma dama hakki ne na gwamnati a inganta tsaro kuma tsaron ma yana ingantuwa a hankali cikin yadda Allah sai a hankali insha Allah